bikin ke da shi ga kasar hukumomi a kano da ke arewacin najeriya sun tabbatar da kai wani hari a kasuwar sabon gari da ya yi sanadiyar asarar rai waɗansu mutane da ba a sani ba suka buɗe wuta akan wani mutum da yake da shago da kamar yadda kake gani ne a nan wajen akan titi ya rasu a Kano da ke arewacin kasar sun tabbatar da kai wani hari da ake zargin wasu 'yan bindiga sun kai a kasuwar sabon gari da ya yi sanadiyar mutuwar mutum ɗaya tare da jikkata wani shugaban karamar hukumar fage a kanan honorable ibrahim abdullahi muhammad shine ya tabbatarwa da bbc faruwar lamarin ga kuma karin bayanin da ya yi wa abokin aikinmu a kano khalifa shehudu kaji kan yadda lamarin ya faru abin da ya faru a yanzu na fita na na gida aka yi min waya cewa da akwai matsala da ta faru a nan sabon gari inda waɗansu mutane da ba a sani ba suka zo suka harbi wanda suka buɗe wuta akan wani mutum da yake da shago yake sai da batira kuma a take a wajen suka harbe shi aka wanda kamar yadda kake gani jini a nan wajen akan titi ya rasu dama shi kaɗai ne suka kai wa hari ko ko a akwai kamarwa da wani ɗaya da shi kuma wanda shi ma sun harbe shi a kirji na ga da cinya da kuma hannu shi yanzu yana asibiti international to dama su suka yi niyyar da kai wa hari ko ko dai kan waduwa bi suka zo to fahimtar dai da aka yi gaskiya kamar shi directly wannan suka kashe a wajen kai tsaye shi suka nema to baya ga shi ba ga wani mutum biyu akwai karin waɗanda suka ji ko suka samu rauni to ba ba za mu iya cewa ba sai saboda tunda a lokacin an yi harbi ne ana ta guje-guje kaga ba za mu iya gane ba wani ma in tunda bindiga ce ya ji hari ko da ya faɗi ya ji ciwo zai iya tashi ya gudu amma dai waɗannan guda biyun su ne mutanen wanda aka tabbatar da harbin su da aka yi to yanzu wani shin wani hali ake ciki lama har kula sun kwanta ko kuwa to kamar yadda ka gani dai yanzu a yadda muke gani da alamu hankali ya kwanta domin ga jami'an tsaro tun daga police civil defense dss da soja su ma sun zo an tattare hanyar wuraren da mutane su samu nutsuwa da kwanciyar hankali a yadda suke to a mutanen akan me ake zargin suka zo to har yanzu dai wannan muna jiran jami'an tsaro ne don su binkita domin su san menene su masu sanar da mu da na tabbatar daga nan zuwa gobe jibi za mu samu rahoton abin da ya faru to kamar suna da yawa suka zo da daga su ba tantance a kan to kamar yadda wurin suke faɗa cewa sun zo ne a babur wanda suka yi harbin su kuma suka shiga cikin mutane aka gudu ba wanda zai iya ganewa honorable ibrahim abdullahi muhammad shugaban garmar hukumar faki a jihar kano to har yanzu dai muna najeriya an fara samun sauyi game da yadda ake tunkarar kalubalen fyaɗe da ake yawan yi wa mata da yara mata har ma da yara maza sai dai kuma har yanzu da sauran aiki game da kokarin da ake yi wajen shawo kan matsalar a kasar domin akwai matakan da suka kamata a kara tsayuwar daka wajen bin su hajiya saudatu Shehu mahadi babbar sakatariyar kungiyar kare hakokin mata da tabbatar da yi musu adalci wato rafa a najeriya ta yi wa abdulsalam ibrahim ahmed karin bayani yanzu gaskiya an samu bambanci wurin irin ma karɓar da ake ma wanda ya zo da wannan koki mun samu dokoki kuma ana ta kokowa yawancin jihohinmu duka na najeriya sun amshi wa'annan dokoki suna kokarin aiwatar da su kuma suna kokarin tabbatar da cewa an samu gaci to amma akwai matsala shi wannan abu ba karamin abu bane babban abu ne yana da hukunce-hukuncen tabbatarwa sai yi bincike kayan aikin binciken ma abin da ake ce ma forensic ba mu da su din muna da su ma a manyan garuruwa ne a birane manyan birane ne sa'ilin nan kuma shi kanshi dan sandan da zai yi binciken wani irin jajircewa yake da shi in an zo kotu wani irin jajircewa shi wanda aka turo daga ofishin attorney general yake to banda haka in an zo kotu shi alkali wani irin fahimta yake ma abin nan tunda abin da aka kawo min shi zai to yanzu duk an samu ci gaba a wannan amma dai har yau ba mu isko mu gaci ba kamar ya kaga kamar tsakanin shekara dubu biyu da sha biyar da zuwa dubu biyu da ashirin an samu an fara ganin haske to amma yanzu tsakanin dubu ashirin da dubu ashirin da biyu yanzu da muke ciki mu kan murafa muna da cases kusan guda takwas da mun samu yanke hukunci kwakwara a jihohi daban-daban na ƙasar to alhamdulillahi kuma tir da Allah wadai da aka taru aka yi ma abin ya sa waɗanda ke da hannu a cikin tabbatar da irin wani laifi su sun farka sannan kuma mutane ma da samun shaida ma wanda zai ce ya gani wahala ne yanzu ko mun samu wannan kuma sannan su kansu waɗanda aka yi ɗin sun ƙara samun ƙarfin gwiwa jajircewa da neman abikadinsu to sai dai ɗaukar matakan da kuma lokacin da shari'a kan ɗauka yakan sa wanda aka yi ma ya gaji akwai wanda mun bi shi ya ce min ya ce hajiya sau da ba zan ƙara zuwa ba na je kotu da ku sau talatin da biyar kuma hayo ba a ce mana komi ba ya har ta girma tana da manema saboda babu ingancin binciken da aka yi shi kan shi gudu da ya yi tukuna sai da aka kamo shi mai aikata laifin da aka kamo shi aka rasa mai shaida da zai bada cewa dama a unguwa abin da yake masu kenan to sai da muka shiga kotu sau da talatin da biyar to wake da wannan lokaci wake da wannan karfi wani lokaci zaka iske kudu ma da za a kotu wani matsala ne sannan kuma kyamatan nan mafi yawan iyaye sai su rufe musamman in na cikin gida ne ko wanta ko babbanta ko babanta ko sai a rufe sai an je wurin aure an kai aure kila abu ya buɗe to yanzu me ya rage a yi don a ga an ƙara ma wannan fafutuka ta yaƙi da fyaɗe din nan ƙarfi kuma a shawo kan matsalar abu na farko shine duk wanda ke kewaye da wanda ya shiga wannan ibtila'i ya zama mai taimako ba mai sangwama ba na biyu dokokin nan da aka yi a jajirce tsakanin ɗan sanda alkali da iyayen yara a tabbatar da cewa wanda wannan abu aka kama shi aka kurbani da shi a bi sai an kai kotun Allah ya isa idan ta kama wato kotun koli na uku sai gwamnati ta shigo ƙasashe da yawa a duniya gwamnati ke saye kuma sannan sai ya zama to cewa kowa ya sani cewa akwai gudunmuwa da zai bada kuma ya bada gudunmuwa hajiya saudatu shehu hmm? mahadi babbar sakatariyar kare hakokin mata da tabbatar da yi masa adalci wato rafa a najeriya a jamhuriyar nijar a jiya ne aka kammala shagulgulan sallar lasar gishiri wato kirsale a garin ingali na yankin agades wannan biki shine karo na 57 a cikin tarihi inda shanu kimanin dubu sittin da kuma dubu ashirin da ɗaya da kuma kananan dabbobi sama da dubu ɗari biyu suka samu allurar rigakafi na kamuwa da wasu cututtuka masu kama dabbobi duk da kasar ta nijar na fuskantar barazanar tsaro kamar sauran kasashen yankin sahel gwamnati na ɗaukar matakan tsaro yadda ya kamata a wannan yankin na agadas abin da ya sa aka samu makiyaya da dama da suka halarci wannan sallar lasar gishiri daga kasashe kamar mali da libya da chadi da najeriya da dai sauransu magaji malam dada shine gwamnan jihar ta agadas yankin da aka gudanar da wato bukukuwan sallar lasar gishirin na garin ingali ga kuma karin bayanin da ya yi wa abdu halilu wannan sallah da aka yi ta dama ce ta samu ta shugaba tsakanin makiyaya da suka fito da na laskoki takwas na kasar Nijar kuma da wasu kasashe makwabtan mu saboda ana samun makiyaya da suke shigowa wani lokaci daga Aljeri, daga Mali daga DC daga Chad daga Najeriya suna zawa lasar gishiri a karkarar kuma wannan sallah dama ce ake samu wanda su makiya nan za su samu huji wasu za su samu hulɗa da ƙungiyoyi masu taimakawa kiwo za su samu hulɗa da gwamnati wasu za su samu dama a musu takardun haihuwa ko kan tarbitai albarkacin zawa ingar wannan sallah. Kuji jiya aka fara shi wannan sallah ta gudana a daidai lokacin da ake fuskantar lamarin tsaro a yankunan sahel wanda kuma daga kasashen nan ne jama'a ke zuwa kamar wani matakai aka ɗauka ganin cewa komi ya gudana lami lafiya kasar Nijar yanzu muna cikin shekara ta kai ta goma da ake zaune can can inda ba a rasa ba dai babu kwanciyar hankali amma ita ta al'ada da jihar da maganin suna cikin jihohi biyu da ake gani kamar ba su da tashin hankali da mu a alama da ake gani saboda babu matsala ta gani lanti tsakanin wani al'umma da wani al'umma babu matsala ta addini babu matsala ta satar mutane a bada kudin fansa kamar da ake da ita a wasu jihohi na nisan amma yana eh, ne muna da rikin kwanciyar hankali saboda sace-sace da tsare hanya a kwanciya mutane su ko wani wani abu da yake faruwa gwamnati ba ta obayin birki da dai gwargwado mun ke matakai don mu kare mutane da lafiyarsu saboda zuwa da zawarsu ga a yi cikin kwanciyar hankali. magaji malam dada gwamnan jihar agadas a jamhuriyar nijar to yanzu karfe bakwai sarakwata